الله يحفظه ويجعله ويستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا الشيطان الرجيم من لين ثم يتألم القرنين ويكلم الناس في البال سمعت النساء باسمي ومسلم بلا أكثر منزل كريم وكان نحن من التنزيل يجرم باسمي ومسلم مكانه ومن الظالمين سمعته بلا ثم يتألم za ka yi magana a kan mala'iku sannan muka yi magana a kan bidan saboda magana a kan annabi isa alaihi salam tana da alaƙa da sunan alaƙar ko ita ce lokacin da ta lero ya kawai ke zartar da shi a gidan duniya da aka bayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata annabi isa da Maryam sannan annabi isa zai ذاك رجلا يتبنى أحسن عن نبي عيسى الملك أما لا ممكن عن نبي عيسى هل هو فعل الله سبحانه وتعالى هل هو آية سهم سند الجنة لكن لم تكن آية سهم سند الجنة أحب آية سهم سند الجنة إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك لا تكلمنا عن الإسلام تقوم به تقوم أمر إلى أن سبحانه وتعالى على الجنة المستقيم يا رسول الله ممكن أن أحسن أي فترة تتبع الله سبحانه وتعالى أن مكتب موسى أن يداوم وكما قال الله عليه وسلم يفعل به ولا يحسنه لا تداوم على الكثير ولا يحسنه يدور الفقراء يا أيها الذين آمنوا حين يرى الذين المسجد نقصد المسجديات وكان هو الإمام الكبير وما إذا تناولت الكوثر فيتكون أبواب إلى هذا يقول الإمام أبواب يتجوز أوساط اللي ولا كلمة عرفت ولا كلمة ونقول قلت أن جواز الاستهلاك كنا كنانا فاعل كثيرا نقول متفقين أيضا لا تتباوى يوم الإيمان أبدا لكن يقول الله تعالى عليهم ان آية آية تعلمك أن الإجابة قالت ربي أن لا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يكون له ما من يخلق سنة ملائكته كثيرا لدي يديه يالو sannan yaron ma Allah ya sa mai suna al-masihu isa da zama wala sai ka wannan abu ya zama ya wata da ayoyi ne ko maryam yadda ta take yin wannan وذلك تلك قالت ربي عنا يقول يا أن لا يستمع أنا أسأل يا رب لا يمكنك يا رب فلا يقول فإذا هو يكفي ba mu kuje da wuta ba ba sai kawo mu ta kanya za mu ga wannan ne sabbi wata da ba ku wannan ne da ba za ku gudun ba ku mai kan ku ba da zai ku ba da ku mai kamar sai ka ga wannan ya ta wa ga Allah ya yi ma ku ne إذا قضى أمر فإنما يقول له كفر. إذا لا يجوز أن يكون أمر daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya abu na da ya wuri a fi munajati sai take cewa kana roƙa Allah subhanahu wa ta'ala ga Allah rabbi Allah ya ya ولم يمسكني بشر على أسباب ولا وجه يتمشى فانا إن كثرت وتكون كيف يوجد وآخر الله سيعلى السامون يا ذا الجليل وأنا لست بذات زوجي العالمي وأتاني وقت ما سبق لي وجهه ولا من عزمي أن أبحثه فمن لم تبين أجل ولا تستعيان فلمن يجب الله عليه ولست بغيا أنني فأتاه امتحان هذا البيت فقال ملك عن الله عز وجل في جواب هذا السؤال سي ألا سي ملائكة ألا أيدي ماذا أخذل وتنفى كذلك الله يخلق ما يشاء هذا ألا إجابة أقول إليه وإلا أن أمر الله لكم حتى أن الجن جن والجن لا يمكن وجود ما ولا وجود الأمر وترى هؤلاء في قومه فلنقم على الشيطان على فرحه

بعث له لقد وسأل تدعوك على الصواب الذي لكن ليس يمكن إذا حتى يكون ذات إلى تعظيم ذات إلى تعظيم ذات الشيء الأول نظر وذاك هو الوجود في الدنيا أو في الوجود على يوم الذي إذا قضى أمرا فإن الله يكون له إذا أن يكون له وأن يكون كأن أن أخباره لا تدور الخبر منه وما أمرنا إلا واحدة تكون منه الأمر أو المكان ان ينفع به يفعل وذاك توفي ان ذاك ذاك ذاك بين الفكرة ان يكون أن تكون أبينا فالله عليه وسلم وأن يكون إما أن يوم الجهاد عزيز قلت أن الله تعالى يسوق لوصول الملائكة والملائكة تركت من أن يكيد والملائكة تركت من أن تغير تركت أن يكيد ولا ولا ولا ولا ولا أخلاق المسلمين اللهم أن الخلاق يبرر بالتسليمات الحكامة وفي لما أنا المؤمن والإسلام لما يجيء لما تجد تسجيل السجن إذا أما الفضل يجي أو يبقى لا لا شيء لك تسجيل وقال تعالى على السواء إذا ألا يجب أن أمره لا تسلم يبقى من الإسلام أما من الإسلام أن تسلم بين الله فإذا تقوى الصورة والإسلام أن تسلم من أن رسول في الكتاب الأول يأمر أن صلى الله عليه وسلم ka ambata al'ummar ta labarin manyan ayyar da za su isa a wani mana ta wata sanar ba sanar allah shi ma bala yana zai wani labarin da ya kuma yasa Allah ya ce wata wata sanar ba sanar shi kan sabatar da aniya musamman a lokacin da ta yi nesa da mutane mana ta mutum yamma da ta mutum ta da kai sai yi nesa ta mutane لما فتقدم في الميني الإجابة في أن السؤال والسؤال يجب أن تتكون في أرض أشارة الإجابة فأرض كذلك يا روحا سيبك أي قوة تدريب وأي شيء أقبال منك إن كنت تقيا ولو أنا سنتك وجاوتك إلا ليل أن ميراما للكريم إن كنت تقيا إن كنت مهنا بكون مع أن كنا تقامل كمولا من الله يجب أن يكون فيها مكافأة وأن إذا هي تدعو وهي تدعو إلى أن تقامل ثم بنيت من قال إنما أنا رسول ربي لأهل بلد غلامك sai Allah ka sai mala'ika ne ne ke masa ki sai da kai dan kai ko wani dan kai ko wani ne ba la ko ne da shi ne haba wani da wani wala ma saki dan da ba ko ya mu قالت عنا يكون لي ولد ولد قلت يا كانوا يتكلمون عن ثلاثة أيام فيقول لي تبين قالت أنا يكون فيا تستطيعه ولم يمسسني بشر لو جئت ترجع معنا ولم أقض هي ووقت انتكامه لكن الآية التي قال فذلك استاذ شرمه na'am maryam alaihi salam take tambayan kanta take cewa qala kaza take zaka al malaika yure ki wata musa ta tambaye ta yara ta samu yaro alhalin ita ba ta ruwa ba sannan nauji ya sauce wanta ba sai mala'ika jibril yake ce ta qala kazalika qala rabbuki huwa alayya haka ne ubangiji ke fada sannan kuma wani abu ne mai sauki a wajen Allah ولنجعله آية للناس mun miki haka ne mun baki yaro ne duk da baki da miji baki taba zina ba dan mu sanya annabi isa kanki aya ga mutane wa rahmatan minna sannan kuma kanki wata rahama ce daga wajen mu wa kana amran maqdiya malaika jo ta wannan al'amarin an ku ya fa ya ya a nan malamai suke cewa sai mala'ika jibiru ya yi busa a hannun rigarsa mana sai busa a hannun rigarsa sai ta ɗauki shi ne allah ta fa hama lautu sai ta ɗauki annabi isa fansawar bihi makanan kasiya za ka sai ta tafi ta yi nesa da cikin annabi isa ta tafi ta bayan gari a فجاءها المخاض إلى za ka ذاك سيكة kasance. na kula ta zo mata tana ƙarƙashin kututturan da biro kada ta ke cewa kiranta ya laita ni kai tona mitu kabla haza wa suna nafiyan masiya ina ma a ce na mutu kafin wannan abu ya faru wa kuntu nafiyan masiya na kasance ba ta kyauta kuma ta da ni wannan aya ta nuna bayan allah na gari suna tsoron abin shari ya faru da su a cikin rayuwar to amma ita wannan ta ba shari ba ne abu ne wanda ya kasance mata alkhairi sannan kuma wanda yana cikin albarkan addu'ar da mahaifiyarta ta yi a lokacin da ta haife ta lokacin da mahaifiyarta ta haife ta ta nema wata tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga shedan da kuma zuri'a da za ta haifa ke wanda nuna kenan a ce tana da wata zuri'a wanda za ta haifa shi ne Annabi Isa Ibrahim alaihi salam za ka duk wani mutum na gani yana tsoron wani abu kun ya same shi a lokacin da kance yake raye kowa bayan ya kowa zuwa ga Allah subhanahu wataala take ta ina ma a ce wannan abu bai faru da ni ba na mutu an manta da ni za ka fara da hannun ta ta dole ka yi hankalin ta ya tashi dole ana buƙatar a kwantar maka da hankali za ka malamai Allah ki ta fara da hannun ta ta sai mala'ika jibril ya kira ta daga ƙasa daga gare ta a wata kira'a malamai ta cewa fanada man tahtaha za ka yaron da ke ƙasa ta shi na bisa sai ya kira ta yake cewa ta Allah ta zani ya mahaifi ya kakarki baki ciki ƙari ya ala rabu ki ta ta kisariya lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ruwa ya dinga gudana a ƙarƙashin wa wuddi ilayki bi jid'in nakhlak da ka ki girgiza wannan itaciyar dabina da ke ƙasanta tafaqatu alayki rutuban janiya da ka danyen ababe nunannu za su dinga sakkowa zuwa gare shi wannan aya wani suka ce a ce kenan a rayuwa wuce ya riko da sauri idan kana neman arziki ka nema a wajen Allah fasara ka fita ka nema kar ka zauna a gida ka ce ka dogara ga Allah kawai ba tare da ka yi riko da wani sauri ba ba kana so ka rayu to dole sai ka yi riko da sauri da raka shi ne ka je ka nema abu da raka rayu to malamai suka ce idan akwai matar da ya kawata Allah ya tausaya mata a sai kar ta yi riko da sauri ita ce maryam alaihi salam to ba ta da karbi a lokacin ta haihu cikin nata babu ƙari amma Allah ce ta girgiza itacen dabino zan ya kasance dabinon ya tunko ta shi a sa, sannan fa Allah ya da ikon ya tunko mata dabino ya kace ta gaishe a sa, amma ce ta ba ma ka ce wani zai ce na sau ta yarku da sau biya rayuwar shi za ka Allah ya gaza da wasu bi ilai ki bi dirin nakhla ki ga wannan itaciyar tu tusaqitu alayki rutban janiya za ka ƴaƴan dabino za su da sako miki suna nan sun nuna ki fakuli wa shirabi ki ciki shaya ke wa nemu alaihi salam wa qarri aina ki kwatar da hankali kar ki damu kan wani abu da ya faru da ke Allah ne kare ki fa in ma na min albashar bashar hada idan ki koma gida mutanen ki bani isra'ila suka ganki da yaro namiji a bayan gida su tambaye ki in sun tambaye ki ga an da raki ba su fakuli inni nazartu lirrahmani sawma ki fada musu a wannan rana kin yi wa Allah bakance na magana walan ukallima yawma insiya ayo babu wani mutum da magana za ka ki bar danki shi da magana a wannan lokaci to yanzu ta koma wajen bani Isra'il sun ta baiwar Allah mai zama a masallaci an fara ya da gari ga ta nan wata gila wasu ce munafaka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za ta Allah ki ta fa tadbihi qaumaha tahmil za ka sai wadda ta zo da annabi isa wajen mutanen ta bane ta tana dauke da shi suna gani ba ta bi me ya fare ni qalu ya maryam laqad ji'ti shay'an fadla ya ce wani mu lalle ki zo da babba abu mamaki mai kuma tambaye ta me ya faru da ma kin aure ne babu wannan magana suka ce kin zo da abubuwan mamaki ya ukta haruna su fara zargin ta ya ke yar uwar haruna ma kana abuki mar'a sau'i babanki ne ba mutum banza wani ba mutum babanki imrana yayi zana a wannan gari namu ba wa ma kanat ummuki baghiya mahaifiyarki ba karuwa ce. sai na kin gari wannan aikin banza fa asharat ilai Allah ki wannan ta ki sai nuni zuwa ga Annabi Isa alayhi salam qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya suke ce mata ta ya za mu yi magana ga yaron da ya kasance a cikin zanin goyo sabiyan yana ɗan ƙarami za su buɗe bakin annabi sai ta fara inni abdullahi lalle ni ba Allah ne atani alkitabu Allah ya ba ni littafi wa ja'alani nabiyyan Allah ya sanya ni na kasance annabi wa ja'alani mubarakan Allah ya sani mai albarka aina ma kuntu duk a inda nake wa awsani bis salati waz zakati Allah ya mini wasiti da sallah da zakka ma zuntu hayya matakar ina raye wa barran bi walidati Allah ya sanya ni mai biyayya ga mahaifiyata kaga ce wa barran bi walidayya ba sabanin annabi ya ce wa barran bi walidayya ina yi wa na biyayya amma sai ta wa barran bi ina yi wa mahaifiyata biyayya dan ka gane fa annabi Isa an same shi ne da kalman kun fa yakun za ta mahaifiyar shi ita ce wata ta gansu ita ce uwar ta talko ita ce mahaifiyar shi wa barron biwa ta ce Allah ya sanya ni mai biyayya ga mahaifiyata wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya Allah bai sanya ni kangararren bawa ba shaqiyyan mara rabu wassalamu alayya aminci ya tabbata a gare ni yawma wulidtu ranar da aka haife ni wa yawma amutu haka aminci ya tabbata a gare ni ranar da nan kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa yau ma uba aku hayya haka rana da ra'a ta da ni ina rayayye Allah nake roƙo ya sa ni na cikin bayan Allah masu aminci a baya nake fari annabi zakariya da annabi isa su roƙi Allah aminci ne a wannan gurare guda uku malar ta ce wannan gurare guda uku suna cikin guraren da ɗan adam yake cikin firgi ranar da ɗan adam ya bar cikin mafi shigo duniya a ranar yana ciwo ne ne so da ya fito daga cikin mahaifiyar shi ya shigo cikin wata hayaniya haka ranar da mutum ya mutu yana cikin firgici bai san mai rage tara a gaban Allah bano ta'ala ba da haka sai Allah ya mutar da annabi Isa a wannan rana sannan ranar da mutum da aka rashi a gaban Allah bai san aljanna sai ko wuta ba da haka rana ce wacce ba wa ke cikin firgici wannan yasa Allah fatala ya mutar da annabi Isa a cikin wannan rana to da haka kaga yanzu qissan Maryam alayhi salam ba za ka same ta cikakkiya ba sai ka haɗa wannan ayoyi na suwatu ali imrana da wa'insan ayoyi na suwatu wani bishiri da ne baki sun maki da to da ka allah suwa ta rake mana wani wayu allimuhu ba aya ta arba'in da takwas cikin suwatu ali imran wayu allimuhu ba. allah ne sa da ɗanki rubutu mana ɗanki da iya rubutu da wannan kenan mutum ya kasance bai iya rubutu ta waya ce a rayuwar shi duk wanda bai iya rubutu ta waya ce Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne wani bai iya rubutu ba sannan rashin iya rubutun manzan Allah ta wala shi shigo a wajen da manzan Allah ya iya rubutu ya iya karatu da mushrike sun ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'an da ya yazo shi ce kirkiro zaka sai Allah ta gira wa manzon Allah ce bai iya rubutu ba da kuma karatu amma mu da muke biyan manzan Allah rashin iya rubutu rashin iya karatu ta ne wajen musulmi za su Allah ke faɗawa maryam alaihi salam wa yu'allimuhu kitaba wannan dana kida ne mai albarka Allah zai san da shi iya rubutu wal hikmata Allah zai san da shi hikima wat tawrata Allah zai san da shi littafin at-taura wal injil haka Allah subhanahu wa ta'ala zai san da shi littafin injila ورسولا إلى بني إسرائيل سنة النبي zuwa منظر يزوى Isra'il إسرائيل ذاك أي أبو أي zuwa يزوى بني Isra'il. za ka annabi isa ne dinga ce musu an yi karji bi ayatin mai tabbas na zo muku da aya daga wajen ubangiji an yi akulku lakum min atsin sannan Allah ya bani wani iko zan dinga mulmula kasa na dinga mulmula yunku ka hay'ati tsayri sai da mai da shi ya koma kamar halittar tsuntsu fa an fi fihi sai na yi busa a cikin wannan abun da na kasance na mulmula da hannuna fa yakunu tayran bi idhnillah sai kan ce tsuntsu da idan Allah wannan wata mu'jiza ce wacce Allah subhanahu wata'ala ya ba annabi Isa alayhi salam to Allah fatala yana duba abin da ya dace da al'umma da aka aika musu da manzo sai Allah subhanahu wata'ala ya ba annabi irin mu'jiza da zaka kama hankalin wannan al'umma ذاك الله فتلك فأنفقوا فيه فيكون طير بإذن الله sai na yi busa a cikin wannan tsuntsun sai ka ce tsuntsu da izinin Allah wa ubri wal akima sannan Allah ya bani wata mu'jiza zan dinga warkar da yaron da aka haife shi makawo ma yaron da aka haife shi makawo idan annabi isa ya zo ya shafa shi sai ka ce idanun shi ga wannan mu'jiza ce ta biyu wacce Allah subhanahu wataala ya ba annabi isa alayhi salam wal abrasa sannan Allah subhanahu wataala ya ba ni iko da dama na dinga warkar da mutum da kace cuta ta albar shi ne mutum da kace yana da wannan fitna ta kace irin wannan jaja wannan sosai ta azabiya ke da ka Allah ta ya ba mu annabi Isa wannan mu'jiza da dinga warkar da irin wannan bayan Allah wa uhi al-mauta bi idnillah sannan ko dan dinga rayar da mutum da izinin Allah na rayar da mutum da izinin Allah na ga wajen kowar mutum da ya da rasuwa na ce ta ce Allah ta riji da izinin Allah ba da izini da izinin Allah in ji annabi Isa alaihi salam wa unabbi'ukum bima ta'kuluna sannan ko nan dinga ba ku labarin abin da kuke ci a cikin gidanku idan ku fito nan sai aiki abin kaza ka ci a gidanka a gidanka abin kaza aka maka ka dafa kaza sannan ka bar ma abu kaza a matsayin aji a gidanka wa ma tadakhiruna fi buyutikum haka nan dinga ba ku labarin ababen da kuke ajiwa cikin gidajenku kaga wannan mujiza ce za ka kai da ka fito a gidanka a rumbun ka ta aji abinci kaza sannan abincin da ke shekara kaza kana cika kuma da ke wata kaza duka wannan mu'jiza ce wacce Allah wata wata'ala ya ba annabi Isa alaihi salam da mukara tsarin bayani a cikin abin da malam daga su da kawo a cikin tafsiri inna fi zalika la lakum annabi zaki ta wata lalle a cikin ababi akwai aya gare ku ya ku bani Isra'il in kuntum mu'minina inda ku kasance mu'minai wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura sannan ina gaskata abin da ya gabace ni na littafin at-taura ma littafin annabi Musa ina gaskata abin da ya gabace shi wa li uhilla lakum ba'da alladhi hurima alaykum sannan ni na zo ne zan na ababen da aka haramta muku a shari'ar annabi Musa alayhi waji'tukum bi ayatin min rabbikum sannan annabi Isa yake cewa na muku da aya daga wajen ku dan haka ya ku bani Isra'il fastaqullaha ku ji Allah wa ati'uni sannan ku kun yayya ku da lalle ni annabi ne daga wajen Allah ba dan Allah bane zaka ni bawon Allah ne wanda na kace daga kalmar Allah ita ce kun fa yakun kun fa yakun Allah da yanayin da ya halatta kasance sai na kasance inna allaha rabbi lalle u Allah shine ubangiji na wa rabbukum sannan shine ubangijin ku ya ku bani isra'il fa'buduhu ku bauta wa Allah shi kare kaga annabi ta ce shi dan Allah bane zaka san alauce ki bauta lalle ni bawon Allah ne sannan Allah shine ubangiji na ubangiji ku ku bauta mai shi kare hada siratun mustaqim wannan ita ce hanya daidaitiya. ibn kasar yake ta yaqulu ta'ala mukhbiran an tawabi bishatil malaikati na maryam bibi ne bibniha isa alayhi salam Allah a wannan ayoyi daga aya ta 48 zuwa aya ta ɗaya. Allah yana babu labari ne akan cikar bisharar da Allah ya yi wa Maryam alayhi salam ga ɗanta Isa da Maryam anna Allah yu'allimu al-kitaba wal hikma lallai Allah ne sa da annabi Isa iya rubutu da kuma hikima sannan Allah suwata zai sanar da shi littafin attaura da injila attaura shi ne littafin da Allah ya sako da Musa ɗan Imrana injila shi ne littafin da Allah ya sako da annabi Isa alaihi salam malika wa malika da Isa alaihi salam ya hafazu haza wa hada annabi Isa ya haddasa attaura sannan kuma ya haddasa littafin injila za ka duka littafin annabi Isa ya haddasa su wa qawlu ibnu kafai kita fadan Allah wa rasulan ila bani Isra'il an yi ji aluhu rasulun ila bani isra'il allah zai sanya annabi isa ɗan nan naki ya gansa ɗan aikin allah ya zuwa ga bani isra'il ƙa'ilan lahun sannan idan annabi isa ya je zai dinga ce musu ni anni ji tukun bi ayatin min rabu tabbas na zo muku da wata aya da wajen ubangijinku sannan ko na dinga mulmula yunku na yi shi a matsayin jikin tsuntsu a irin halittar tsuntsu sai na yi busa a cikin wannan yimfin sai kan ce sun tsura izinin Allah subhanahu wa ma to kazalika kare fa annabi ta yake yi yusawwiru min at-tin shakla at-tayr yana daukan yinquma na kasa da turbaya sai yayi shakalin tsuntsura ita sun yanfuhu fi sannan sai busa a ciki fa yatiru iyanan bi idnillahi azza wa sai ya kasance ya tashi a ga mutane ko yana gani ya koma tsuntsu amma fa da izinin Allah ba nabi isa da ke da iko ya kawo a mu'ujiza sai Allah ya ba nabi isa alaihi salam dan al'umman annabi isa fi imani da annabi isa alaihi salam mu'ujiza ta bi da Allah ya bashi yana buɗe idan yaron da aka haife shi makawo a yaron da aka haife shi baya gani idan annabi isa ya zo ya mai addu'a shafa idanu sai idanu ya bude don daga cikin mu'ujiza Allah subhanahu wata'ala ya sanya annabi isa yana warkar da mutumin da ya kasance yana da zabiya a cikin shi za ka nemi addu'a ya shafa sai kasance ya tashi da idan Allah ya kasance ba a gani wannan zabiya abu na uku wa uhiyar mauta bi idhnillah kuma ina rayar da wata su da izinin Allah da izinin Allah ba da izinin da ba ibnu da kita qala kaseerun min al mafi yawan malaman musulunci sun ce dangane da wannan ayoyi بعث الله كل نبي من الأنبياء بمعجزة تناسب آل زمانه Allah yana aiko kowane annabi da cikin annabawan shi da da ta dace da mutanen zamanin shi kowane annabi ana aiko shi da mu'jiza wata ta dace da mutanen zamanin shi fa kana ala zamani Musa alayhi salam as-sihr zaka zawana annabi Musa abu farin jayi ya fi shahara a zamanin shi za ka ce wannan Allah subhanahu wataala ya girma wa annabi Musa alayhi salam ya zo musu da ayar da ta karfin hankalin za ka fir'auna ya tara masu siri wanda sun kware wajen siri za ka da suka zo sai suka yarda sandunan duka sandunan su koma matijai za ka ba sun yaka suka yi su suka gama da annabi Musa alayhi salam ya yadda sandunan ke hannun shi ta kowa kasuwar matijiya sannan bayan ta ko ba kasuwar macijiya duk sai ta haɗe wani macijiyan masu tiri sun ga abin da ya fi karfin hankalinsu da ka yi suka ce kalu amanna bi rabbi haruna musa nan ke kawai suka ce mun imani da ubangijin annabi musa da annabi haruna mun imani da ubangijin annabi musa da annabi haruna da ka sai allah fagala ya aiko annabi musa a zama da ce sirri kyau ake to da ka idan ana so a yi imani da annabi musa sai shi ba da irin wannan sai mu'jizar annabi Musa ta ga irin wannan abu da wannan ne bani Isra'ila za su yi imani da annabi Musa alayhi salam da ka ba na kita fa ba'athahu Allah bi mu'jizatin baharat al-awsam sai Allah ya aiko annabi Musa da mu'jizar da ta kasance ta karfin idanuwan mutane wa hayyarat kulla saharin sannan ka ce mu'jiza annabi Musa ta kasance ta firgita dukkan wani mai sirri falamma sayqanu annaha min indillahi lokacin da suka tabbatar lalle wannan aya ce daga wajen Allah aljabbar wanda Allah subhanahu shi yake gyara kare bai in qadu lil itasat kami ka yake mutalanta mun banda wasu wanda ke taurin kai kamar fir'auna da jama'a wa saru min al abrar mutanen annabi Musa suka ce cikin bayan Allah ba su yi Allah biyayya duk da sun wala da annabi Musa alaihi salam da ka kalatin mu na suratul baqara shekaru uku da suka baya za ka yadda bani isra'ila suka wani da annabi musa wanda suka wani da annabi musa ba wanda suke imani suka wani da shi a saukar da wannan sauran suke kai uwa masu wanda adawa da adam arz wani abinci ne wanda akwai shi yankin sudan da egypt za ka abinci da wani kana gida ke baki za ka suke su ba sa can nama tsantsan nan da almanar sola a sawa a ba su ko albasa da kuma al'adar to da ka amma annabi isa wa an ba isa alaihi salam amma annabi isa fa ba'athahu fi zaman al-atibba Allah ya aiko shi a da likitoci to dole idan ana so bani isra'ila su yi imani da annabi isa sai an ba shi abu da zai kama hankalin wa ashabu ilmi tabi'a Allah ya aiko shi a zamanin mutane ga da ilimi na tabi'a fa ja'ahum min al-ayati bima la sabila li ahli ilayhi da aka sai annabi isa ya zo musu da ayoyi irin ayoyin da babu wanda zai iya zuwa da wani abu sai Allah ko kuma annabin Allah da taimakon Allah subhanahu wataala za ka sai ya kasance Allah subhanahu ya ba annabi isa alaihi salam magunguna ta yadda ya kasance Allah subhanahu ya karɓe shi da shari'a sannan kuma Allah subhanahu ya ba shi ikon idan ya kasance ya mulmula abin da ya kira yin ya koma tsuntsu da izinin Allah subhanahu wataala sannan Allah ta'ala ya bashi magani na ciwon yaron da aka haifa na makanta duk wajen da kaje ka samu magani ta wajen Annabi Isa alaihi salam mana likitan likitocin kenan sannan Allah subhanahu wataala ya ba shi maganin warkar da mutumin da ya kasance aka haife shi da tafiya dole da kaje baka ta wannan magani sai wajen annabi isa alayhi salam da kaje shine kogar ta baki da wa ba'ta man huwa fi qabri rahiyun ila yawm sana sannan kuma zai iya tada mutum da ya kasance ya jiddige a cikin kawarin shi zai ya kace bani isra'ila suka daddike da su imani da annabi isa alayhi salam wani abin da ya shafa annabi isa idan ka zaka kana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaba su baki daya zaka shi kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi a gawar da aka iya zance da fasahar magana da balagar magana a lokacin da larabawa suke faɗin waƙe yadda suke so su karya harshen yadda suke so za ka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya girma wa Allah sallallahu alaihi wasallam da littafin alkur'ani littafin da a ce mutane da aljanu za su taru dan su zo da kwata-kwata alkurani ba za su iya ba Allah yake cewa kullu in istama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-quran la ya'tuna bi mithli kafar abu tiyawan dan Allah sallallahu alaihi wasallam da ake mutane da aljanu da su haɗu dan su zo da irin alkurani ba za su iya zuwa da shi ba walau kana ba'dhu li ba'dhin zahira ko da shashi na karfa shashi to lokacin da suka kasa zuwa kwata-kwata albashi Allah ce to a dai raga musu mana su ba da turori guda goma am ya kulu na tsara ƙulfa'atu bi ashe suwari musu yi muftarar Allah ce su wato zai ke cewa suna cewa alƙur'ani manzan Allah ne ya ƙirƙiro za ka ka ce musu su zo da kwatankwacin turori guda goma inna alƙur'ani in je da siya suka kasa sai Allah ce to tuna kun kasa ku zo da sura guda daya wa in kuntum fi raibi مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين Allah ke ce idan kuna raya wannan alkurkun kuna cikin shakka cikin abin da aka sako da manzo Allah na alkurani to yanzu ga mai sauki duk da ku larabawa ne shakka mutuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun iya zance kun iya faɗin waƙe to tunda kuke alkurani waƙe ne ku zo da irin alkurani suka kasa da suka kasa suka ba su iya ba har ya kasance wanda ake ce musai da wasu kazzab wata rana kafin amru ibn al-as ya musulunta za ka yi wajen musulma a zauna a yi ra kafin ya kar musulunci lokacin da aka sauka da manzon Allah suratul fil yi tara kayfa rabu ka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil da amru ibn al-as ya likita yau kaji aka sauka da mutum ku an sauka mai suratul fil sai musailama ya kalkare ya ce to shi ba yi annabi shi ba an so kome da wata sura alfil walfil wa ma'aza ka walfil fil amru ibul ba musulmi ne. a lokacin mai musulunta ba ya kalle shi yake cewa kai ka san wallahi na san ƙarya kake ka san wani magana da kai babu balaga a cikin ta babu fasaha a cikin ta to da ka sai Allah ta ra'ayi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaman da larabawa suke faɗin zance da waƙe na waƙe da ka idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da irin wannan ba ba za su yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka da wannan malaka tana cikin mutum alkurani arif lamim za ka duk yadda ka je ka dawo sai da ce Allah subhanahu wa ta'ala ke san mai kirbi da wannan to za ka larabawa kuna faɗin wake sannan kuma ai da yaran larabci kai fadi da wurin ne ji ai kai fadi arif lahu to ga sai ake yi da wannan suka kasa sanin wannan sai wannan ne lalle alkurani mu'jiza ce daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma mu'jiza sai wacce Allah ya yi alƙawarin ya kiyaye ta zai kiyaye ta har zuwa ƙarshen duniya wani muke roƙo ya da mu duniya da lahira to da haka wannan mu'jiza da Allah ta rayu annabi Isa ya ba shi dan bani Isra'ila yi mai da shi amma kuma ƙarshe wasu yi da shi ba har ya kasance za mu zo makaranta nan gaba Allah ta rayu ɗauki annabi Isa ya yi sama da shi sannan kuma annabi Isa da zo makaranta gobe da ya dawo ƙarshen duniya hadisai ne masu yawa daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai ne mutawatirai ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba ya ji wannan hadisi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malaman suke cewa sahabban da suka rawaito hadisi daga wajen manzon Allah kawai da Imam Shukani ke fadi yace sahabbai su 29 sannan kuma a jama'a hadisi irin wannan ba abu ne na wasa ba abin da aka samu sahabi daya biyu uku suka kai 20 ba abu ne abu wasa wa jama'a hadisi suke cewa lalle wannan yana cikin al-mutawatir wanda yawan hadisi mutawatir a jama'a hadisi za ka gaba su da yawa ba su ga ɗari uku da wani abu ba kuma yadda imamun kisani ya rahama su lahi farana ai sai ɗari uku da goma ya sawa na wajen za ka ta ga wannan wasu suna da sai na wasa to amma za ka ga wasu suna ƙarfe zuwa na biyu alaihi salam abin da ya sa kai shi wata gina akwai karanci na menene na ilimi da kuma samun hadisan suke magana kan na biyu isa alaihi salam insha Allah gobe mu tare da kansu Allah mu kirkira ta da mu duniya da lahira سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا ولاة مهتدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين